أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن yan uwa da Allah ku dan hakuri akwai wani baban Allah wanda ya ta kira wanda kuma kun ga haska cewa an samu matsala ta waya kenan ta idan nuwa gurin kiransa to shi ma ya ce yana ta kira daga karshe dai akwai waɗansu bayanai da yayi. wanda suna nuna kamar ba a masa adalci ba bayanan da suke nuna wa kenan zan danna muku yayi bayanin sannan mu bashi dama kuma mu ji abin da zai faɗi ya ku ji abin da yake cewa ka ce kana jira na kira mala da kanawi na kira na kira na kira na yi maka rubutu ga shi bai nuna ma kana online ba kana da datan ka a gashe ke kana online amma kana ta magana mutane kan cewa wai kana jira nan kira kana jira kira ba ka san da ta asibanci ga ta ga komai karfe 1 da minti 29 na kira karfe 1 da minti 22 na kira ka da minti 20 na kira ka da 22 na kira ka da 26 ga shi na je kira ka da shi ba ma kana ta cewa kana jira nan kira kira kira ba ba ba ba son ta asubanci wannan ba daidai ba ne ba adalci ba ne ka buɗe layin ka mu yi magana ka buɗe layin ka mu yi magana in dai da gaske kake kana so muyi yi magana din a yanzu ga shi na maka message kai ba ka buɗe ba ga shi kuma ya tafi ya nuna mu ya tafi yanzu dai da kai waye kenan ba a yi magana ni na kira ka na kira ka kace kira kai ka ban dama cewa da kira da ta na kuɗa ga shi nan kuma na maka voice yanzu ka buɗe muyi yi magana ka kira ni kun ji abin da ya turo mu amma tsaya mai kiransa kun ji abin da ya turo a bashi dama ta ya faɗi abin da za mu gane gaskiya sai mu sauka da kan fahimtar a bashi dama assalamu alaikum alaikum salam shek na'am ana jin ka dan uwa an baka dama yanzu muna jin ka yanzu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am muna jin ka dan uwa muna jin ka dan yi haƙuri da Allah yana da kyau a bashi dama a yi masa adalci dan yi haƙuri ina kiransa kuma yanzu bai ɗauka ba asaba dan yi haƙuri a bashi dama ƙila ya faɗa abu wanda abu ne na gaskiya ƙila ko ya fi mu wujja sai mu sauka assalamu alaikum na'am ina live fa ina jinka na danna musu odiyan ka ne da kai wannan bayanin sai na ce to tsaya a baka damar kila ka faɗi wani abu ai fahimta ne abu na muna jin ka yawwa abun da nake cewa na'am hanyar da ka bi domin ka isar da cewa ka barranta kanka da wannan abun ai kira kan ka ce ba kira suna ba malam wato kana ji <laughs> eh abin da yake faruwa kana ji kada ka fara ta kaina da Allah kana ji abin da malam ya yi daidai ne ko ba daidai ba ne shi ne kawai da Allah ka tafi direct abin da malam ya yi mm. abin da malam ya yi daidai ne yawa daidai ne ya yi wani abu na ibada tsakaninsa shi da Allah ko eh. mm, ina jin ka to ni a guri na daidai ne yawa saboda in da ka duba in da ka yi adalci mutum ka duba kalaman bakinsa cewa idan ba wani abu ya taso ba ko ba gane ba ne ba zai yi magana ba kuma wannan abu ne ya taso a daidai wannan lokacin wani da ya tambaya ya taso da abun shi yasa har yi wannan hannunka mai sanda to kaga sai a masa adalci bai ce nan gaban ya taso da wani abu ba yanzu da wani abu ne ya taso sai hannunka mai sanda kaga akwai bukatar ka masa adalci a wannan gaban ka duba me nufinsa me kuma manufansa kuma batun ka fito ka ce wai ka fito ka farranta kanka kai da wannan abun ba daidai ba ne tunda ba a kira sunanka ba ba a kira sunan kowa a wannan abun ba kaga kenan wani abu kake nema ka isar da sako ko ka sa a zuwa ita surutu a midiya kamar yadda ka fito kake yi ni abin da na fahimta kenan wannan ba adalci bane kana da access da malam da zaka yi kira sako ta kasa in gyara ne in yayi kuskure ka masa ka ji son zuciya yanzu ga na a zaune ka nemi alƙalanci kana cewa abin da ka fahimta kenan kuma a lokacin kana cewa ban wa wani adalci ba san zuciya yanzu ka ce ai kai abin da ka fahimta manufa ta kaza amma saboda son zuciya yanzu kana ce min ni ban yi a can ba amma gani a zaune kana cewa abin da ka fahimta kaza amma kai yanzu ba kai mu ba kana so in yi wa aishe yin ka ko daidai kenan to dan me za ka yi mun mummuna fahimta ne tunda ai kai so ai kake in yi kyakkyawan fahimta a can dan me ni yanzu ina zaune zaka ce kai fahimta ka kaza kana lazimta min bayan kai baka yi istifsarin na da ai kake so in yi a can ba tsaya ka ji kana ji assalamu alaikum ya fahimta kana ji tsaya abin da yake faruwa shikenan zan ma wa wa'yansu tambayoyi da Allah amma da Allah ka amsa mana su saboda nan jama'a su fahimta eh, da Allah kudin nan da malam ya tura ibadar Allah ya ko ba ibadar Allah ya ba kudin da malam ya yi ibadan Allah ya ko ba ibadan Allah ya ba eh kuɗin da ya tura ibada ya ko ba ibada ya ba eh, eh, tambaye ka ne eh, kawai ka ba da amsa da Allah kana ji a to gaskiya kana ji san zuciyarka zai waye bayyana karara ibada yi ko ba ibada yi ba eh ibada yi ba ga simple question to ba na amsa ibada yi ko ba ibada yi ba ibada yi ko ba kawai kana ji duk ba mu tambaye ka wannan fa kana ji da Allah duk yawa ibada yi ko to shikenan da Allah ya halatta yanzu idan kai ibada kai tsakaninka da Allah idan wani ya fusata ka ko wani ya zo ya wannan sai ka zo ka ce ai gashi ma kai kaza ya halatta a musulunci in ya halatta ba mu dalilin ka ji ni fa kana ji na sarai in ya halatta ba mu dalilin da Allah kun gan shi ba amma na ji ya yi shiru gashi kuma yana nan ai na ce da Allah yanzu idan ka yi abu a matsayinka na ibada kai tsakaninka kai da Allah sai aka zo ana ɗan wani abu na ɗan rikici da Allah ya halatta wannan ibada ka taso da ita ka ce ai gashi ma ka ma yi kaza ya halatta in ya halatta da eh, idan ya halatta da Allah ka ba mu wani nassi sai mu sauka daga kan namu ana jin ka a'a kana ji ba matsala in ya halatta da Allah kana ji tunda dai ka ce ibada yayi kana ji tunda ka ce ibada yayi eh shi da Allah sai a yanzu aka aka tashi ana hayaniya da Allah a matsayinka da kai kai wannan ibadar okay ba wani hayaniya da ake ba wani hayaniya da ake a'a babu wani hayaniya da ake yi sunna fa kenan ne sunna kenan sunna kenan fa sunna kenan fa wannan menene wai larura me wai a darura magana kake a shari'a ko ai magana ai kake a molanka tsaya da Allah magana kake a shar'ance kana cewa wai larura ce wai ta taso wai ta saye wannan bayanin ka san ma kai ma'aunin wai abdarura din ma ba ta da mizani a shari'a wai wai kaji ai wai ai wai larura ne wai ai wai larura ne wai ta sa wai wannan wai magana wai ai larura ne wai ta sa wai wannan wai magana a to ai kaji kuma an zo wajen an zo wajen an zo wajen kana ji kana ji an zo wajen kaga kana ji assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kana ji eh abin da yake faruwa kana ji da wai a ce tuntuni kana ji da wai a ce tuntuni kana ji ka wai gaya min gaskiya ba zuwa kai a tattauna ba kaga da a ce tintini cewa za ka yi min hayaniya za ka zo kai wallahi Allah da zan bakka ba wallahi na zaci cewa za a yi tattaunawa tsakani da Allah ne kuma yanda ai nace na fahimci wato tafiyar tafiyar gori ce haka tafiyar take haka ta gada haka aka yi mana a baya haka aka yi mana aka ce mun ci balangu mun yi kaza ashe datta shi ma zai zo ya nasa nawa ya tura tsakaninsa shi da Allah ne ba mu da bukatar mu ji kuma rashin ayyana ma wanda ya tura wa mu cutar da mu yayi shine ni wallahi na zaci cewa bayani zaka tsaya ai wai kaji wai ai wai larura ce wai ta sa larura ce ai ta sa ko ai ya fito yayi wannan bayanin da ya tsakaninsa shi da Allah ka ma san abin da ake nufi da ad-darura ma a shari'a larura ce ta sa Allah ya sa mu dace ni wallahi kana ji eh dan yakuri da Allah wallahi na ya dauka da nan ka takura a ɗauko ko laye za ɗauka nan magana za ka yi ta hankali ta karatu to amma na fahimci wani abu ne a ranka Shi ne ai kake so ka aiwatar da shi a nan kuma ni wala ba komai a raina e ba ni da matsala da kowa cutarwa ne an cutar da mu muna da haƙƙi mu fito dan haka wannan abu da aka tura ba ni aka turawa ba eh ni wallahi na zaci magana hankali za a yi amma kana cewa wai ai larura ce wai ta sa kai ka sa abin da ake nufi da ad-darura ka san kai abin da ake nufi da abbarura larura ce ai ta sa ai ce ai ya tura ku larura ce to kaga irin wayannan wai su ne ahli sunna fa irin wayannan kaji irin wayannan fa su ne ahli sunna wai larura ce ta sa har ya fito wato kamar yanda ni ina fahimce ka kana ji ni a fahimta ta kana ji gaskiya tattaunawar da suke da su baffa hotoro gaskiya kana ji bata kai larurar da zai fito ya ce ai ya tura wa yansu wannan ba sai dai in kana cewa kamar su baffo tura wato sun ba da wuta kenan har an shiga matsatsi da har za a fito kenan a ce ai wani abu kaga wannan shine ai sakon da ai kake wannan ni kuma na san ba haka bane amma kana cewa wai ai wai larura ce wai larura ce wai ta sa yi wannan bayanin Allah ya samu dace sai an jima kana ji sai an jima ni na baka ni dama wallahi na zaci kana ji na zaci kana ji na zaci ai magana ai karatu ce wallahi za ka yi na zaci adalci za ka yi a ɗora maganarsa a sikeli to amma sai ainihin tsantsan son zuciya ne wannan fawai shine halin suna yana cewa a darura eh wannan shine halin suna Allah ya sa mu dace sai an jima sai an jima sai an jima da Allah sai an jima ka yi hakuri ni wallahi na zaci cewa mai hankali ne mai nutsuwa da za a tattauna to wai wa'annan fa su ne fa ahli sunna din fa wa'annan wa'annan su ne ahli sunna kaji wai ai larura ce wai ta kai wai ta sa okay larura ce ko Allah ya sa mu dace shi yasa kaga irin wannan irin wayannan idan ka gansu suna abun su daga yau kaga ka kyale su saboda kila akwai wani abu a karkashin abin kaga ai tafiya ce ta addini aka fara a tafiyar addini ina magana gori ina an turawa ai kaza kaza in dai ba san zuciya ba a magana addini wane shi da ya tashi in za a auna tashin da ya yi da zuwan da ya har ya cancanta a masa gori har ya cancanta a ce ai an tura ai wani ai wani abu tsantsatsagwaran san zuciya ne da ta'assubanci tsantsar tsagwaron kuma wallahi a baya suna cewa yana kuskure akwai abubuwa da yawa da a baya suka yi waya suka ce ai nan malam ya kuskure amma ba su iya gaya masa ba sai mu yanzu da muke gaya masa shine hankalin su ya tashi to wallahi ko na ma sa ku a gaba kenan tunda dai haka kuke so a yi ko haka kuke so a yi to wallahi na sa ku a gaba za ku gani kuma eh akwai abubuwan da wallahi duk yanda kuka kai wallahi ba za ku iya kare shi ba wallahi kawai abin da yake faruwa mu ba irin wawayen nan bane nan magana ce ake ta adalci ta karatu ta hankali assalamu alaikum hello eh ona ga kai kira eh wallahi akwai wanda dai eh akwai wanda wai yace na bashi dama to ni na da ni magana zai ta hankali ko ta karatu to kuma sai na ga shirme yake yi eh ina jinka ka

ba gaskiya kana ji tun da shi bai ware ni ba kakka ware ni a to kaga to kaga bai kamata ka yi ta anan ba gaskiya in ne ni bata shafe ni ba amma in ta shafe ni ita anan zai fi a'a kana ji ni yanzu kana ji ni yanzu fa duk maganar nan fa ni da ni nake fa ina magana ne a karan kaina eh, ba na wai wakiltar wani in wani yayi wani abu can a ayyana sunansa amma kana ji aka yi umumi tsaya ka ji kana ji tsaya ka ji kana ji yanda wai malima suke cewa wai al'asulu fil am an yabqa ala umumi hatta da dalilin taksis da haka yanzu ya yayi ta'amimin abin ina ciki kakka khassase ni in kuma ka khassase ni sai ka ka dalili amma hadda a ciki amma in wani yayi wani abu shi ina jinka

to ai shi kenan ma ai shi kenan ai shi kenan sannan kana ji nan wato ɓangare ɗaya ya tabbata kuma yanda alhamdulillahi a cikin karatuna kana ji a cikin karatuna na yi bayani dama sannan sai abu na biyu kuma ita wannan gundarin nasihar da Allah in mutum kai abu na alkhairi ya kamata ka zo ka goranta ka gaya wa al'umma cewa ka yi abu kaza ya kamata ah, to shi malam ya ambata ya aikata ko bai ambata ba a ah, ah, to ai kaji duk wani abu da kake kawo wani dalili kana ji ba dalili ne kai a wajenka ka ɗauka dalili kana ji in ma abin ne kamata yi to ya ce kai baffau tsaya mana ka ji ai ka ce ai bai wai kamata ba kai dalilin ka yadda abin da ya kuskure ne amma kai abin da ai kake gani dalilin da ya kai shi zuwa ga wannan abin kai abin da kai kake hangowa kenan ka yadda abin da ya bai kamata ba amma dalilin ka kai kake hangowa a'a to daman kana ji nan wani abu kana ji nan wani abu kana ji nan ai wani abu ko an yi da wata ai manufa mu da zahiri ai muke amfani kaga dai ba san malam ya tura ba ba wanda ya sani sai shi da ya tura yanzu kaga mu ya gaya mana yanzu ya gaya wa duniya kuma ya ya sa kowa cikin tuhuma sai ni yanzu sai na fito ina barrantar da kaina ni bai tura mu ba ni bai taɓa turan ko sisi ba ma bai taɓa turan ficika ba kaji in gaya ma ya dai yunkurin turawa bai yi ba amma ni bai taɓa turan ko sisi ba eh to kaga yanzu ni na barrantar da kaina na cewa kai ne eh. amfani da zahiri eh nan ma daidai kai kai amfani da zahiri a to ai da man da shi zan yi amfani tunda ai ban san zuciya ba yawa to ga kuma abin da yake gudana wanda ya kamata da ka saurara in yazo in ka saurara in kuskure ne sai ka kuskurantar da shi akan magana to ina jin ka zaka kacewa dalilin da yasa ayi wannan abin ai ka kawo amma ina jin ka sake kawowa alhamdulillah to ƙara maimaitawa abin da yake faruwa shine mm. kamar yadda dai babbo so da yi magana cewa an gayyace shi akwai malamai irin waɗannan waɗanda suka zo bauchi wanda wata matsala ta biyo ba suka bayyana irin magana ta babbo cewa an gayyace shi okay okay na fahimci kai cikinsu ne dai aka hmm. samu wanda ba san aka yi ba wani ma ya kira waya bayan ya kira waya ya yana hmm, so ya rubuta bayi da kudin mai na mota hmm. dalilin fa da aka dago wannan magana kenan yawwa na fahimce ka wallahi sarai na fahimce ka sarai yana goranta an gayyato shi ya zo ya bada taimako Mm. kaga kana magana na fahimce ka sarai ne shi ne ya zo ya bada agajin sa a lokacin da ake matsala ta iyaka na abu iyaka na sai an gayyato shi ya zo ya bada taimakon sa mm. to shine shi ma duka yake bayani yake yake bayani ko na wanda ake ce magana a kan shi ko da shi ga kai fito duniya ya faɗa mu musanin ne a wajen to kamar yadda bai fito ya kama suna ba mu ba mu gana alkhairin mu mu fito a yanzu mu ce za mu kama sunansa to amma kana ji a nan gaskiya shawarar da zan bayar na fahimce ka yanzu sarai kuma alhamdulillahi tunda kun ma san kowa ne ne amma kana ji kaga mu dinnan muna da haƙƙi dan idan aka samu cikin zargi akwai haƙƙin mu to inda san samu ne kana ji da da dakta da zai yi bayani sai ya ambaci sunansa kowa ya ji tunda ai mutumin da yayi irin wannan abun ma ai bai kamata wai a wai sakai ma sunansa ba ai bai kamata ba tunda wato abu yaje yayi na addini dan riya don wata manufa da har ya dawo yake gorantawa ai bai kamata a saka sunansa ba da sai a faɗi sunansa wane ne kaga yanzu mu an kubutar da mu ba a sa mu a cikin zargi ba amma dole kana ji idan aka zo aka yi ta'amimin abin to lahi dole mu ce ba a kyauta mana ba kuma ka san an yi irin wannan a baya har cewa mun ci balangu mun yi kaza mun yi kaza kaga duk irin wannan ai bai kamata ba na'am ina jin na saurari ba matsala i kakka dami i ina jin ka yawa magana a ci eh. cewa cikin sai dai na yi wannan ɗin mutum ɗaya sai dai na togace ai mutum ɗaya kuma na na eh, yi bayani ban gai sani ba ko kai ne ko ba kai ba ne amma na yi togacen mutum ɗaya da na gani amma yanzu kana ji amma yanzu ba matsala shi wancan da Allah a matsayinmu na waɗanda muka ji, dakta da Allah ba shi da wannan ɗin ya yi wa afakan tsawa ya hana shi ya gaya masa ba daidai ba ne a lokacin da aka yi mana wannan abu a tambayar ka nayi ai sai ka bada amsa kaga in ka bada amsa za mu fahimta muna fahimtar juna to ina jin ka to ina jin ka ina maka ina maka rantsuwa da Allah akan wannan kabiyan san da ya masa magana na yadda wallahi na yadda amma ka san abin da ya dan bani dan shubha abin da ya dan bani dan shubha a'a tsaya ka ji kana ji ka san abin da ya samu dan shakku ai game da haka ka san dakta shi ya ringa sharing din wannan to anan ma anan ma ban baka uzi nai a a kila zaka iya bayarwa amma dai ni na ga sharing din a ina ji in dai har abin karba ne yaya zan ce ai zan karɓa ba ina jin ka ɗabi'a ce ta dakta duk mai da yana karatu haka yana yaɗa alkhairi Mm. in har ya yi kai ma iya na gashi yaron amma tsaya ka ji kana ji ta nan kaɗan yi haƙuri kaɗan yi haƙuri da Allah ta nan gaskiya wannan uzurin bai samu karɓuwa ba ka san dalilin da yasa bai samu karɓuwa ba saboda ai title ɗin karatun raddi ne akan ma'ai kaga idan sharing ne na wayansu karatuttuka ai daban amma title ɗin karatun mu ake waraddi to kaga kenan in dakta ya sharing kenan yana tare da duk abin da aka faɗi akan mu kenan kaga ba irin sharing bane na irin sauran abubuwa da ake na karatuttuka ai kawai gamsu da hujja ta nima nan to Allah ya sa mu dace kuma kaga da irin wa'annan ma abubuwan ma ake ma to da za a dan fahimci juna amma kowa in yazo kai ma da ai da bai ka zo ai ba ka zo bane a tsaya wai a fahimci juna kai ma uwa abin ne kana ji a ɗazin ma ai na baka dama ɗazin ma na saurare ka wa da ni yanzu abin ma da na zo na ma ai domin sa ai ka tabbatar da shi tunda ka ce kun san wanda aka tura ba ni bane amma gaskiya irin wa'annan kana ji ya kamata a ringa ta'ayini dan kaga mu za a ringa sa mu a cikin zargi kaga hatta na an ci ai balango an faɗa abubuwa kaga ni ba ni daga ciki daga baya ne ma ta ƙasa ni na ji waɗanda ake zargi akan sun yi wannan abin a'a wai ai ma'ana kana ji ai ba kyakkyawan abu bane na a ce sun je can sun yi gulma sun je can sun ɗau maganar can to kaga ai ba abin kirki bane haka kuma idan an zargi ma mutum ai ba wani abu aka yi wani ya saban Allah ba amma dai kana ji ta ƙasa na ji labarin waɗanda suka yi amma ba ni a ciki amma ta sama yanzu inda zan zo in ce ba ni a ciki ba mai yadda saboda ni ɗan Kano ne kuma na je to kaga ku ne ɗaliban dakta ya kamata ku ringa bashi shawara to irin wannan ya ringa ta'ayini musamman saboda waɗansu akwai haƙƙin waɗansu a ciki ka gani yanzu ba daban ka ce kun san wanda aka tura wa ba ni ba to wallahi da ni zama na nan ma da hanna tashi wani bu zai yadda ba ni aka tura wa ba Allah dan wani zai yi dauka ni ne to Allah ya sa mu dace Allah ya gyara magana na gaba na'am ina jinka akan magana abin da ya shafi afakalla a'a ga nan magana afakalla kana ji kaga na san kuna da dan a'a tsaya ka ji a'a ai tsaya ka ji kana ji alakarsa da topic dina kana ji shine wayannan bayanai da aka yi wayannan bayanai da yayi na gori na an ci balangu an yi kaza an yi kaza to nan kaga shine alakar su to ina jin ka yawwa maganar da yayi na su an ci balangu da kake gani da sauransu eh wannan maganar <coughs> da girman Allah ba ma duka magana aka samu ba duka sa aka kasa ba na san insha Allah shi zai ji maganar da na faɗa mm. wanda ya dauki abin zai ji sa'annan sauran waɗanda suka sani za su ji ba ma duka aka doka ba wato akwai magunguna ma waɗanda suka fi wannan zafi akwai waɗanda sun fi wannan to amma malam amma malam Mustafa eh bari karasa akwai da akwai hiran da ya yi da wasu 'yan midiya haka wanda mu ɗan da da kuke gani mu ɗaliban da da Idris mu ne muka fi ta hanyar su na 'yan midiya muka hana su sa wannan abu muka hana su sa wa'in da aka sa in ba muka sa aka sauke to amma gaskiya ka san wani abu ni ba laifin ku zan gani ba assalamu alaikum malam mustapha gaskiya kana ji ni ban ga laifin ku ba har yanzu dai matsayin dakta na malamin mu wallahi laifinsa nake gani ba yanda za a yafi kowa sanin afakan la'ai duk abin da afakan lawu yayi dakta ya san zai iya yi to ni in ni ne yayin da wani ya rabe ni kuma na san cewa barna zai yi to wallahi ba zan yadda ma amma san shi tare da ni ba shi yasa kaga na wannan abubuwan da aka ci ai har ai har yi mana wannan surutan suna tare dai da dakta dai suna tare da shi ai har yi mana wannan abubuwan ai to kaga a ai mu yanda nace ma kana ji da zahiri muke amfani mu a zahiri har yi mana an ci balango an yi kaza suna tare da shi kaga yanzu a zahiri kuma ya nuna ba sa tare to a wancan lokacin suna to okay a yanzu abin da wai kake wacewa ba sa tare amma dakta har ya ringa tuttura duk abin da yayi duk ba sa tare ya ringa turawa lokacin da ya tura wannan abin da ya zo ya a'a to kaga kamata ya a wajen ya fito ya ce baya tare da shi eh kaga abin da ya kamata yi kenan to Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi dai malam Mustapha mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi amma mun gode wallahi la Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace to Allah ya saka ma da alkhairi amin Eh, wallahi ɗan uwa ku yi haƙuri shi dai wancan da ya wannan da ya zo kaga shi dalilinsa ma muka dawo amma zuwansa ai bai amfani ba Ka ji ashe sun san da wanda ake to illar rashin ayyanawa ai duk mutumin ma da har wannan gurin ai mu'amala har ya fito ya yi tafiya ya zo yana kaza ai bai kamata a ma ɓoye sunansa ba kuma musamman ma ɓoye sunan yana tare da cutar da waɗansu akwai waɗanda za a iya cutarwa ta wannan ɓoye sunan da sai a ayyana shi amma a ce mutanen kano to kuma tabbas wallahi dole in tsango assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya sheik mala abu khadija ya gida ya ibada ya wajen wallahi alhamdulillah malam ya kokari to wallahi alhamdulillah Allah subhanahu kai ma Allah ya saka ma da alkhairi mala abu khadija na gana ta fafata hatin da da ya sa magana da yace nake so dangane da ɗalibai mm. ire-iren mu na'am akwai wanda ma zai zo ya ce mai bai da kuɗin mai sai ya tura mai da wannan kuɗin hmm. to a daidai wannan wurin in ya ja gaba a in ya ja bakin sai ya shiru hmm. kuma muna iya mu bashi uzuri hmm. amma yayin da ya ce da zai koma kuma ga adadin kuɗin da ya dauka kuma ya bashi a daidai wannan wurin kuskure in an bashi uzuri a karin farko to wannan magana cewa zai koma ya dauki wani fasanti ya bashi da na ji kamar an yi wannan magana eh tabbas ya bayani kuma kowa ya riga ya sani ka yi kyauta ko kai mutum alkhairi daga gaba ka zo ka ta mai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ya hana to da haka ni jan hankali na dangane da ire-iren mu mu yi hakuri yayin da duk malaman mu suka yi kuskure mm. in ba za ka fito fili ka ce wane ya yi kuskure ba kai da kanka to yayin da ka ji wani ya kuskurantar da shi to ka ɗauki cewa wani abu da ya kuskure kokarin ka bashi kariya dan da haka ne muka bambanta da yan bid'a na fahimce ka kuma nan mala abu khadija wallahi ni shaida ne game da kai kuma yadda ka faɗi cewa dakta yana daga cikin malaman da ka fi saurara wannan ni shaida ne kuma abin da ka faɗi wannan daidai ne kuma shine zancen gaskiya kuma yadda ni ma na faɗi a matsayin dakta na wanda wani ya zo ka tura masa da wannan dole kowa in ya ji abin dole ya dan kawo a ah, to kamar gori ne kuma sai aka samu wata shubaha daman wani daga cikin ɗalibanka a baya ya goranta to kaga dole abin da zai kawo kwakwalenmu kamar haka duk ake yi abin da zai kawo wannan ɗinmu kenan kuma inda a ce da ya zo sai ce a'a ni ban gayyato kowa ba kuma gaskiya kana ji ni dai ba gayyata ta yi ba eh, wala ni ba gayyata ta yi ba Shi ne tsakani da Allah ba gayyata ta ni yi ba ni asali ban san ma kadiyan ma da ake ba ban san kadiyan ma da da ma ake ba in na kama suna ba matsala malam Anas Taufik Ghana ina Legas, shi ya kira na ya ce ka ji abin da yake faruwa na ce na ji a afwan ai ya ce ka ji abin da yake faruwa ai na ce masa a kan me na me sai ce na datta kaza kaza sai turo min sai din na saurari abubuwan da yadda kuma yan bida'a suke wannan to wallahi kana ji shi ya min wata nasiha ta ratsa na afwan don in yi wannan ya ce kaga tafiyar addini ce to bai kamata haka cewa 'yan bida'a sun yuta akan ahli sunna a ce saboda ko akwai wani ɗan saɓani a ce kawai sai mu bau wannan mu tafiyar wala yana gamawa bai rufe bakinsa ba na ce malam in Allah yadda za a yi abin da ya kamata to ina jin yau muka yi magana da shi muna gama magana da shi ni ne kiran dakta ai na ce dakta zan zo kaza kaza wallahi cikin wannan ko muka wannan da shi kuma wani dan uwa daga cikin waɗanda muke tare da shi nan na bashi labari cewa to za ni bauchi dan karatun da nake zan rufe sai ya ce to ai yanda za a yi tunda in so ai kake hakka je ka tarar da abin ai lokaci ya ƙure to me zai hana a samu jirgi kaji yanda aka yi wala aka samu jirgi an ninka ma kuɗin tabbas kana ji dakta in yace bai gayyato kowa ba maganarsa haka take eh zan zan iya shaida akan ba wanda ya gayyato kuma in mutum yana da hankali dan Allah in dai dan Allah mutum ya je kamar yadda Mustafa ya bayani akwai waɗanda suke gorantawa yanzu dan Allah in dai mai shi saboda Allah ya je ko dakta yayi masa wani abu ya kamata ya goranta ya ce ai mun je mun ma kaza kaga in dan Allah ya bai kamata ya ba kamar yadda muka ce shi ma dakta kuma bai kamata ya ce ya tura ai kuɗi ba kaga duk gaba ɗaya wannan duk kuskure ne to amma ka san wani abu kamar yadda ka yi haƙuri na san hatta fitowa ƙila amma dai na san ta dai yadda nan jama'a suka bi babu wani abu na cin mutunci da aka yi ko a ci mutuncin dakta ko a ce shi ba malamin sunna ba ne, ko a kore dukkanin alkhairansa a ce kwata-kwata wannan duk bai faru ba kuma daman wannan mu muke yaƙa wannan mu muke yaƙa mu ba mu taɓa cewa in wane ya zo ya yi kuskure ko kada a ce kuskure ba kuma wannan abun ma ni da bai shafe ni ba ma da babu ruwana da shi amma ya shafe ni ah, shek abin da ya sa ni kaina na ka eh. uzuri don a lokacin kaga ko lokacin da je Mm. Ina nan har aka gama abu karatun na biye da ku a mm. Ka buɗe baki ka ce da ka samu labarin kawai sai ji wani cikin yan uwa ya tura maka da kuɗi to yayin da wani ya ji wannan zancen mm. shi kuma dokta ya yi. Kowa ni kaina zan iya ɗaukan cewa kai din ne wanda ya tura mawa da wannan kuɗin. To kaga fitowar da kai ga kuma maganar da kai faɗa can ga kuma abin da ya faɗa kaga magana ce wacce tana iya ta daure ka. an fahimta kaga wannan duk mai son gaskiya zai fahimci cewa kamar kai ne gaskiya ne yayin da kai wannan bayani kaga mutane kansu sun fahimta kuma gaskiya magana kana da haƙƙi na ka fito kai jawabi domin gudun shubuha to su dama yan biya abin da suke nema a duk abin da zai zama update a ce gashi suna kaza gashi suna kaza wanda abin da nake kara jan hankali ga ɗalibai duk wanda ya kuskure aka ce ya yi kuskure a bashi shi kawai a yayin kuskure Allah subhanahu wataala ya bashi ikon gyarawa amin kowa ya san da kuskure ne malam Allah ya sa mu dace eh, Allah ya sa mu dace amin amin amin Allah ya saka da alkhairi to akwai wani wanda yake ta kira akwai wanda yake ta kira akwai wanda yake ta kira akwai wanda yake ta kira kaga dawowar yayi alkhairi dawowar yayi alkhairi kuma haka duk da cewa akwai rashin fahimta da dan uwa da ya kira ai yanzu an fahimci juna shi abin da ya dogara da shi ya uzuri to kaga wannan shi yana da abin da ya dogara da shi eh, kuma kaga an fahimci juna Allah ya sa mu dace assalamu alaikum akaramakallahu kai ne na ƙarshe kiran sallah gashi yanzu ake yi muna jinka amin amin na'am kai assalamu alaikum dan tsaya dan tsaya afwan aini duk bayanan ma da nake kana ji kaga abin nan anan don wallahi ba a ji kaga nan kawai ga abin nan anan kuma ni ban ma sani ba tayu ma ba a ji ni ba sosai jin sosai ok masu kiran ba a jin su kaga wallahi abin nan ban sa ba ana jin su an ba sosai ba ba kamar da jin ok to tsaya in sa eh nan gashi na sa abin nan ban sa ba dazu na'am malam wato assalamu alaikum kamar yadda nake cewa na'am wa iyali na ranar Allah ji kare man Jafar na ce mata ban taba ganin da man Jafar yake daga jijiyan wuya wai saboda abin da ya shafi maslahan kansa ba bal na ce mata ya ce ma mutane a bar mutane su dan yi zagi ko za su dan samu su wuce haushi damuwan da ya su fahimci sakon da ake tura musu ina ganin wannan ba karamin shi abu ne wato abu ne na buga misali ta wurin janibin hakuri yanzu ko na usulun salasa da yake cewa min ilam rahimakallahu ko ba kai ne annahu yajibu alayya ta'allumu arba'a masaila gashi nan sai yake cewa wadda wata ilahi sai ce wa sabaru alal wato shi da mai da'i dole ringa zama ramu wato akan hakuri mu kan muke kallo mu ne muke kallo ya zama to mu ne za mu koyi hakuri a wurinsa hmm. Malam ban faɗa ba. A nan na fahimce ka mu ma muna da bukatar mu ringa ayi haƙurin mu wayan da aina ce ni ka gani a yi mun uzuri don abin da ya ɗebe ni ah, zuwa ga wannan bayanin kaga da an yi muka danne eh to kaga shi yasa to wannan yanzu ina fito na yi ai kaga ai mun uzuri haka ne a ah, malami ni ba ni ba kai mun daidai ba shi dakta ne nake so ya ringa kiyaye magana dagewa ta wurin kawo matsalan da ya shafe shi akan da'irar da'awa kuskure ne babba saboda haka ne zai ringa kawar da mu daga hanya yanzu wannan aiki da aka bude na yakan yan bidiya wallahi lokaci bayan lokaci ga wannan abun ya bude aiki wa ahli sunna sai zama madadin a yakan bidiya sai a koma kuma ana faɗa da juna ana sa isa ina za ta tafi na tafi na za a yi fisa bin lai za ji haka me yasa zai zama to kawai maslahan kanmu ne Allah ya samu yara gaba ɗaya Allah ya sa mu dace wallahi. Allah ya dora mu akan Wato ƴan uwa dai daga ƙarshe dai kun ji abin da muka wannan shi kuma wancan bawan Allah wato shi ya sa muka dawo da shi. Wato abin da ya sa na ɗauko shi saboda ni in kai min wani fahimta ko ina da wata manufa wala ba ni da wata manufa kawai ni dai abin da nake so shine kaka za a yi mu ringa mu'amalantar junanmu mu'amala ta gaskiya mu'amala ta addini kawai abin da ni ya dame ni kenan wallahi lokacin da afa kalla ya fito ya yi wannan abin na minci balangu mun yi kaza an yi kaza raina ya ɓaci na cewa ɗaliban kanan ne suke ka gulma saboda ni na san ban ka gulma ba ban ka gulman kowane malami ba ban zo na ce wani malami ya ce ba aka zo aka yi ta'amimi kuma aka sa hoto na na shiga cikin damuwa wallahi na shiga cikin damuwa raina ya ɓaci matuƙa dama na yi gulman ne to da da sauƙi kuma sai daga baya sai na ji ba wai ni ake magana a kai ba ta ƙarƙashin ƙasa kenan amma ka gaban da Allah ai ba mai tseratar da ni to sai na ga kuma wannan ya ƙara maimaituwa sai na ga ya ƙara maimaituwa wannan sai na ga kuma akan dai tafiyan ne akan tafiyan ne Eh, to kaga dai anan ma dai haka alhamdulillah tunda su ɗaliban sun san wanda aka tura kuma ba ni bane to alhamdulillah kuma yadda suka fahimce ni ina da haƙƙi na barrantar da kaina ni bai taɓa turan ko sisi ba <laughs> eh, bai taɓa turan ba wallahi akwai sanda ya yi yunƙurin tura min tun ina gana sai ni a matsayina na ɗalibi nake ganin a malami ai ni ya kamata in taimaka masa saboda haka ni aka raine ni haka ne tarbiyyar neman ilimina sai nake ganin a matsayinsa na malami wallahi sai na kina tura ya ƙara magana na kina tura sai da magana wajen so nawa sai wani malami ne ma yake cewa a ai ka tura dakta ai kaza kaza ne kaza ne shi yasa ni ma na tura to daga ƙarshe kuma Allah bai yi dakta zai tura ba sai ce ai ya ba wani sai nake ganin kamar zakka ce to kaga sai kuma naji an zo ana wannan bayanin to kaga dole na shiga cikin tsarguwa dole kuma in fito in yi bayani dole kuma yanda nima nake faɗi cewa idan wannan bayanin ya kama dole to kamata ya dattaye ta a yi ne ya ce ai wane da ka zo musamman ma ba wai lokacin da aka samu matsala da su baffa hoto ya kamata a yi wannan bayanin ba a'a lokacin da mai shi ya fito yake gorantawa ya je kaga tafiyar addini ya yi. yake cewa ya je kamar yana nuna cewa ai kiransa aka yi ya je ya taimaka kaga wato wa ba to a wannan lokacin ya kamata a fito a nassanta shi a faɗi sunansa ce to wane kaza kaza shi ma kuma da za a yi masa mu'amala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ya cutar din kada a ambaci wani alkhairi da aka yi masa sai ya to karantarwa a gare shi ya yi mu'amala da bata dace ba an masa mu'amala da ta dace shi ma wannan shi ya fi in ma ya zama kuma dole ne to a yi ta'ayinin sa wane ne to kaga yanzu jama'a ba za su ringa zargin wa'yansu 'yan kano ba kuma allah ya san da ni yadda na je ni eh, ina magana ne a kaina allah ya san da ni yadda na je kuma ina roƙon allah ya sakanta min akan niyyata in niyya ce ta daidai ta addini ta tauhidi ta manufa kyakkyawa allah ka ɗaukaka ni ni dalilin wannan abin Allah ka biya mun bukata ta dalilin wannan abin Allah ka sa ni a cikin aljanna dalilin wannan abin in kuma niyya ta mummuna ce Allah ka fi sani Allah ka mu'amalance ni irin mu'amala da kake yi wa masu munanta aiki kawai abin da zan ce ke. Allah ya sa mu dace subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta